barkamu da haɗuwa wannan yammacin ranar juma'a yau sha uku ga watan zulƙada shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin ɗaya ga watan mayu 2026 daga wannan aji namu na faslin shekul albani lil usul daga makarantar darul hadisi salafiya da ke zariya a nigeria makarantar mara albani zariya allah ubangiji ya gafarta masa a cikin wannan aji na mun saba muna darussa mabambanta wanda suka shafi ilmomi na usul da ulumul ala a yau za mu darasi na 219 a cikin darasan da muke mustaki da usul za mu yi karatu kamar yadda muka saba daga littafin da ulumul qur'an al-karim na Dr. Nuruddin Aitan Allah ubangiji ga gafarta masa eh, za mu tashi daga shafi na 129 a inda Malam yake ci gaba da kawo matsaloli waɗanda yake magana akan ta'awili ta'awilin sifat da ta'awilin mutashabihat da sauransu wannan za a iya tunawa a darasin da muka yi a baya mun dan ja numfashi kuma mun tattauna a kan cewa lalle waɗannan maganganun ma da yake kuskure ne Allah ya gafarta mai musamman ƙoƙari da yake so ya a fifita mazhabin mutaakhirun mazhabin khalaf akan mazhabin salaf a wajen fassara wanda wannan da dukkan maganganun malamai da ake yi timaji da su ba daidai bane baya halatta a bar mazhabin salaf a kama na khalaf a wajen aqida wajen fassarar sunayen Allah da siffofinsa baya halatta wannan kuskure a inda yake iya halatta shine idan a cikin ne a cikin in ta bayyana ga wani daga cikin malamai na baya wanda hujjarsa ta bayyana a ilmance karara ta fi hujjar wani malami cikin magabata da wannan za a iya riko da ita za a iya bi idan an gamsu da ita ita ma idan an gamsu da cewa lalle magana ce wadda take magana ce ta wani malami mutaakhir ta ce ta wani malami mutaqaddim karfin hujja ya bayyana gare ka to wannan la harja ala tibaiha fi fi fiqh wal furu' amma fil aqidati wal usul fala na fata mun gani yake cewa saniyan na biyu أنه إذا توقف الدفاع عن الإسلام على التأويل لهذه المتشابهات وجب تأويلها بما يدفع شبهات المشتبهين ويرد Wai idan aka wayi gari kafirai da 'yan bid'a da zindikai suna ta kawo musulunci hari suna kawo mashi farmaki ta hanyar sukar nassoshi wanda suke mutashabihat to abin da ya dace sai a yi tawilin waɗannan nassoshin don a zauna lafiya da su don Allah wani karɓi wannan karatun wannan ba shi ne ta sabu jabar ba cewa da ana ana shuka hadisi kaza to ko mu ce bai inganta ba mu ce ba ma'anar shi ba wannan ba daidai bane sam dan aka ce wannan abubuwa da dama daga cikin sawadik na addini sai an canza su kafirai suna shukan a ka'idojin musulunci game da gado suna sukan su da sai mu ce ba haka bane kenan kafirai suna sukan ka'idojin musulunci game da hudud wal jinayat sai mu ce ba haka bane kafirai suna sukan musulunci game da abin nan gender rules and regulations pertaining gender a musulunci wato abin nan almar'a wa ahwaluha almar'a wal qawaid allati tadbaqu hayataha a musulunci sun saba wa yadda katarina suke kallo kuma suna suka abin da ya shafi hijabi abin da shafi zaman gida abin da ya shafi kawamiya eh, ta namiji abin da ya shafi hukuncin auren mace fiye da ɗaya abin da ya shafi hukuncin dukan mace in ta yi laifin da ya kamata a buge ta duk kafare suna suka wannan to wannan ma sai mace kenan shi ma sai mai watsi da shi saboda kafare suna suka shi ba zai yiwu ba haka nan kafare suna sukan musulunci da zindikai akan hukunce hukuncen saki ya saki yake aukuwa wake da damar yin saki me ya kamata a bai wace in an sake ta kuma bai kamata ba duk kafare suna suka yi ire waɗannan kuma waɗannan abubuwan kafirai suna sukan wasu daga cikinsu tun annabi yana duniya inda hakan ne daidai da da lokacin sai Allah ya ce to mun janye waɗannan dokokin ma'anan sakmin ayatin ayatin sai ana na'ti bi khairin min aw mithliha amma la bai haka ba Allah ya ci gaba da karantar da annabin sa haka annabi ya ci gaba da haka to sai wasu kararan kafirai na ƙarshen duniya sai a ce wajen suna suka boye sai a canza shi babu shakka wannan maganu kurakurai ne Allah ya gafarta wannan malami ya ci gaba da cewa wani naqulu aidan innahu idza khifa min tarki at-ta'wili su'famin nasi wa wuqu'uhum fi fi zayj haka nan idan aka ji tsoro cewa in ba a yi tawili ba mutane za su yi mummunan fahimta kuma za su fada cikin karkata wajabat ta'wilu to dole a canza ba a fassara wal akhadhu bi madhhabil khalaf wai dole a yi riko da mazhabin na baya wa ma akthar ma yuhtaju ilayhi fi hadha zaman yace aiko ana tsananin bukata zuwa ga wannan karatun a wannan zamani allazi kalla da ilmu wa kafara al wanda ilimi yayi karanci jahilci yawa dai kun yace ana da bukata a karantar da ilimin dan ya sha makance jahilci ya ya faɗi matsalar amma ya kuskurance maganin tabbas wannan zamanin ilimi yayi karanci jahilci yawa to me warakaki karantar da ilimi kamar ce ne ga mutum yana da 'ya'ya suna jin yunwa yunwa ta yawa mai kuma ne musu abin sai ce ku bari ba su guba ko duka ce su mutu a huta wannan shine kasancen sa irin abin da mutane suke cewa yanzu a daina haihuwa da yawa na yi matsala saboda talauci ya yi yawa saboda ba a iya tarbiyya yaya mai kuma sai a tashi a nemi a yi kwazo a nemi da za a yi wa yara tarbiya ko sai a ce a daina haifarsu wato a faɗi ciwon a san ciwon sai a rasa maganin ko mun gane ku zama sai a kuskure maganin ka je da matarka asibiti tana naƙuda haihuwa ta ki zuwa an rasa yadda zai likita ya zo ya gwada ta ya gani ya ce to gaskiya wannan matar ba ta iya haihuwa da kanta ba sai a mata tiyata kai kuna jiran kuma ya ba ku bayanan ku je ku kawo kayan aikin tiyata kawai sai ya shiga ofis ɗin shi kawai a leƙa ce likita ya sai a a sako sai ce a sai nan da wata shida zai wannan yake ba sai kun san shi da duka ba bari shi ce uwan mara lafiya su rufe likita da duka ba saboda ai wannan jair maqul to ne irin wannan tabbas akwai jahilci a wannan zamanin amma warakar jahilcin ba shine a ce to a canza wa ilimin narration abin da yake cewa kenan yace wa sha'at fihi fi awsat na asalibu tafkiri al'amiya wa turuq at-tasawwuri as kuma aka wayi gari mutane suna yin tunani wanda yake na jahilci kuma suna yin wato eh, suna da wasu hanyoyi na tunani wanda suke sama-sama Wani magana shi Allah ubangiji ya gafarta mai ba daidai bane limaza warada al-muhkamu wal mutashabih to wata tambaya da suke ya ila wai me yasa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani me yasa da yi magana kawai da abin da kowa zai fahimta ba ba sai an buƙatu zuwa ga fassara zuwa ga tattaunawa izuwa ga gayyato wasu nasoshi kafin a fahimci wasu maganganun wasu ma kuma da haka ba iya fahimta su dai kawai a kyale a yi imani me yasa na gada sharar ƙuranar karim ila ba da shi wal asirarin kamina fi wurudin muhkami wal mutashaƙi fil ƙuranar karim fi hadihin ibara Allah da kanshi ya ambaci wasu sabubba da suka jawo ya zama da cewa cikin alkur'ani akwai muhkami akwai mutashabi kamar da Allah yake cewa minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab a cikin qur'ani akwai ayoyi masu bayanai da ma'ana dalla dalla sune ummul kitab ma'anar shi sune majority sune mafi yawa a cikin littafin Allah wa akwai wasu kuma ayoyi al-ukhar kaga tamboye na killa wato kaɗan ne bil mukarana ila waɗancan a sai ce mutashabihatu wanda suke da rikici wajen fassara famal ladina fi qulubihim zaygun fayatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa a ta'wili wanda a cikin zukatansa akwai karkata Allah ya ce sai su dinga bin waɗancan nasoshin waɗanda ba su san fassararsu ba don neman tada zaune tsaye don neman kuma murɗe fassararsu kaji ya abin abinda Allah ɗin ya hana ku فتضمن هذا النص حكما علمية وعملية توسع العلماء في بحثها يريد النبذ منها فيما يلي أشوار wannan aya akwai hikimomi da yawa da malamai suka fada bincike game da su daga cikinsu akwai awalan Allah subhanahu itadda ala arabi bil qur'an Allah ya kafa wa laraba hujja da al-qur'ani id kana fakhruhum wa riyasatuhum bil wa bayan domin su suna alfahari suna kafafa da iya zance da kyakkyawan magana da salon magana wal ijazi wal itinaf da iya takaita zance da iya fara shi wal majazi wal kinaya da iya amfani da salon zance na majazi ko ko kinaya wal isharati wat talwih da iya zance buga zana ko ko ko ko abin nan buga cikin nishadi ko a ce cikin nishadi وهكذا فشمل القرآن كذلك على ka sai Allah ya zo يزو da وانا سلن زنشاء القرآن wanda ya shafi itinabi da ijazi da kinaya da majazi da makamantarsu saniyan na biyu an zala Allah subhanahu ikhtibaran Allah ya aiko ƙur'ani dan ya jarabci mutane li yaqifa al-mu'minu indahu shi mu'min wanda ya yarda Allah ana fatan duk abin da Allah ya faɗa sai ya yarda ko da bai gane cikakkiyar ganewa ba kuma da Allah yake wa amal ladina amanu fa yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina mu'minai su mun yi imani da shi gaba ɗaya kowanne daga Allah ne ba za su karyata ba saboda ba su gane ba da haka yana da cikin alamun karkatar zuciya shine mutum ya karanta wata aya ko wani hadisi ingantacce saboda kwakwalwar shi ta kasa idirakin karatun ko sai shi bai da ba ko kuma shi a dai sayin da za da wannan aya ma'ana yanzu ya ɗauki fahimtarsa a matsayin shi ne ma'auni kenan in ta dace da fahimtar ta yi daidai ba ta dace ba to kawai bai yarda ba to wannan alama ne na karkata abin da ake so mutum ya sallama rayuwarsa ga Allah da manzansa duk abin da suka ce in ya gane fa biha wa ni'mat in ba in bai gane ba yu'min wala yunkir yayi imani kada ya inkarin wannan karatu yace a ah, a ah, wa yarudduhu ila alimi mumini ya mai da zancen ya ce Allah ne mafi tani. fa ya azamu bihi sawabu sai don shi ya girmama wayar tabul munafik shi kuma munafiki yayi shakka fa yastahiqul ukuba. ya cancanci shi ne rona ce anya ko a dai bincika anya haka wannan aya take kuwa anya a ce Allah ya faɗa haka a ce annabi ne ya faɗa haka yanzu kai ka ga ya dace a ce annabi ne ya faɗa haka yanzu kai ka ya dace a ce annabi ne ya faɗa haka kuma yadda wani ɓatacce a nan kusa ƙasar masar ya ce shi bai yarda da haddin haddin haddin mai sunan shi rajimu ba so da ya dace a ce annabi da aka ce rahmatun muhuda a ce shi zai ce wai a dinga jefa mutum har sai ya mutu ai bai dace ba zai ga wani shashasha da ya fito da wani yana yaɗansu yana yaɗa su da suna addini sai ka ji shi ne irin abin da fa wancan ya dinga yi fa a Kano ko lura da haim da akwai malamai da sunan malanta wasu ma kai ne zaka ji suna irin waɗannan maganganun masu warin nifaka saboda kawai su eh, ran su bai yi ma abin abin bai yi ma ran su ba to waɗannan duk nau'o'i ne da yan kalaka ta jama'a ai kalaka mataki mataki akwai wanda nashi ɗari bisa ɗari akwai wanda yake tamanin arba'in haka ne wani akwai yan zaɓi sanka kin ya zaɓi abin da ya mai da wanda bai mushi ba duk wannan kala ta ne ba addini ba ne wani abin da yake so addini duk abin da ya inganta wajibi ne ka da shi yadda malamai suka fasara shi kuma ka ba ka shi abinda kuma muna iya da da shi a rayuwa amma sai mu sai mu karyata da addinin Allah yanzu likitoci ko injiniyoyi ko wasu masana a fannin su abu nawa ne suke faɗa mana wanda ba mu sani ba bai dace da tunaninmu ba amma kuma haka muke karba mu ce ai masana ne su ko mutane ne yan uwanmu likita zai faɗa injiniya zai fada ɗan siyasa zai fada soja zai faɗa irin waɗannan masu surutun da ake ce ma expert su ma duk suna faɗa maganganu akan wani abu da suke ganin sun fahimta wani ma shaci faɗi ne kawai shaci faɗi ne kawai a cikin gurgurtacciyar fahimtar su amma sai a ce ai duk duniya an yarda da wannan abu amma Allah da ya halicce mu da ya ce ala ya alamu man halak wa huwa latiful khabir shine ya halicce mu ya san komai ciki da bai cikin halittarsa kuma sai ya faɗi magana ko ya aiko manzansa ya faɗi wata magana sai mutane su ce wai suna da da a kai a wannan jidali ne babba Allah ya tsare malam ya ce a wayar tabal munafiquna ويتاب المنافقون المنافق فيستحق العقوبة ولم يضرهم جهلها ولو افترقوا ولو افتقروا إلى علمه لم يقطوه عنه kuma waɗanda wato jahilci wannan abin fa ba zai cutar da su ba inda sun buƙaci ilimin kuma da Allah bai naɗe musu ilimin ba masu yi wannan magana in ba su san abin ba wannan ba zai hana su hira ba ko me ya hana su sani saboda ba su nemi ilimi daga inda ake neman shi ba wanda za ka biya wannan magana bai nemi ilimi da ake ba da ya san ma'ana karatun kamar tabara qaumu lufin kamar tabara qaumu lutin bilma'i ko kamar kamar tubira qaumu lutin sai kan da shaka tunda bai wasa ba bilma'i ma'i kamar eh qaumu talutin qaumu talut na kamar yadda aka jararci mutanen talutu da Allah ya ce inna Allah mubtalikum bi nahrin Allah bai jarabce ku da wani ruwa kamar sharibu minhu minhu falaita minni Allah ya jarabce su kuma da ruwan sojoji ne dubbai wasu suka sha ruwa sama da kashi 60 misalin suka sha far sharibu minhu illa qalilun minhu yan kalan ne ba su sha ba to kaga jarabawa ce Allah ya musu fa kama jaza tarkul agradi fi hadha وألا يقال ما العلة في هذا فكذلك يؤمر بالمتشابه ولا يقال لما لم يكشف معناها Kama يوضحها كما يدعى أكي تشوى kar mutane su dinga tambaya game da manufa me yasa Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza cikin tashiri akwai akwai abu kalar akwai tashiri wanda yake qabilul litta'lim wanda za a iya kallansa a gane meye ilar ta dalilin da yasa aka ce ayi kaza akwai kuma da an shi kawai ta'abbudi kawai haka Allah ya ga damar ya dan adam da ya saya fassara ba misali yanzu me yasa sallar asuba raka'a biyu la'asar da azhar hudu isha hudu magariba uku kawai haka Allah ya ga dama me yasa ba ce duka ai biyu? ko duka ai uku ko duka ai hurhudu ba Allah ne ya ga dama ko to wannan kawai abin da ake so kai imani kai sallar na haka kar ka ce kai ya za a ce ai da ya kamata a ce ita ma ta subahi ta kai hudu ko ta kai uku kuma magariba ta yi kaza to wannan ta'abbud ai kuma wanda yake qabil ta'lil wanda ana iya gane illar wani lokaci ma a nassin za a faɗi illar kamar da Allah yake cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab kaga an faɗi illar qisasi yana yana sa a zauna lafiya ka dinga yin kisan kai kaga an faɗi illar to wannan shine akwai qabilul litta'lil akwai gairu qabil litta'lil sai a fahimci ta'abbud to duk wanda yake an kasa ganowa abinda ake so ko shi ka imani a matsayin ka na musulmi Shi ka imani ka sallama shaka yace kamata abadahum bis salawati sorry ya tsallake ko to haka fa kazalika yu'maru bil mutashabih to haka ake umarnin mu game da mutashabih wala yuqalu ka ati lima lam yakshif ma'anaha wa lam yubiha dan ne yasa Allah bai bayyana mana ma'anar ba ne yasa Allah bai bari mun fahimci wannan karatun dalla dalla ba uku. lauku shine anzala al mutashabih li tashghila bihi qulubul mu'minin Allah ya aiko da mutashabihi dan zukatan mu'minai su shagaltu da shi wa tat'aba fihi jawarihuhum wa adima fil bahthi anhu awqatu dan su kai gauro su kai mari wajen bincike Allah ya ji kamar malam fa yana yawan faɗan wannan cewa daga cikin amfanin mutashabihi shine a matsayin ka na malami ko makaranci ko ɗalibi ko bincike ka yi tadabburi a ciki wannan tadabburin da kake kake na kokarin gano ma'ana yana da ladan shi wa madada a amare da ka ci rayuwa wajen bincike yana bin da ibn tabi'a din da suke bin ibn qayyim Sheikh Al-Albani su bin ba su Uthaymeen su Ibn Hajar ai ta kwankwana na soshi ana so sai an gano hukumarsu sai an gano sirrorin su mai Allah yake nufi mai Annabi yake nufi ai ta fitar da fa'ida din nan to wannan aiki ne na samun lada fa yahubu min al hasba ma kabadu ba al-mashaqqa sai su samu lada da gwargwadon wahalarsu dama ku a musulunci game da ah, wahala da mutum ya sha a ibada yana samun lada da gwargwadonta inna ajaraki kamar da annabi cewa Aisha ko ala qadari nasabiki nasabiki inna ajaraki ala qadari nasabiki ladanki da gwargwadon wahalaki a aikin hajji to kaida ce amma ba za ka misali wanda suke azumi a inda ake shan rana to sun fi lada irin da suke azumi a inda ake inda babu rana da gwargwadon wahala haka wanda suke yin azumi su ci awoyi barkatai sun fi samun lada fiye da wanda suke yin azumi ɗan ƙanƙanin lokaci da haka ba daidai ba ne wajen mutum kawai yana da kuɗi an fara azumi shi kenan sai gudu tafi gila wajen yin ji sauƙi azumi kamar yadda in mun fahimci wannan ba zama ya fahimta a yi na sallah ko wanda ya yi sallah mai tsayi ai ya fi lada a kan da ya sallah gajera ko ko ashanci ko ishace ko kiyamun lele ne da gwargwadon daɗewa ka gwargwadon ladanka to inna ajaraki haka da bai cewa Aisha ala qadari nasabiki ta haka wajen sadaka wanda ya fi jurewa ya bayar koda yana so sai ku samun lada fiye da wanda bai bayar ba ko ya bada abin da bai kai kawo ba haka wannan abin da malamai suke suna samun lada wal asaratu lahu ala ghairihi mimma ya'malu li rabbih wanda zai samu abin da zai fifice dan uwansa saboda aikin da yake bakin za kamata abadahum bis salawati was siyami wal hajj من المنازل إلى إلى إلى بلد لم يكون بالبال فيه إلا بشكل أنفس وغيرها من الشرائع wanda Allah ya umarce su da sallah da azumi da aikin haji wanda yake daga garuruwa wanda ba za ka iya isan su ba sai da wahala daga garuruwan da mutane suke ba aikin haji ba sa iya isa inda ake aikin haji sai da wahala da ma dai sauran shari'o'i wa haka za kanat al mutashabihatu maidana sabaq sibaqin تنقبض فيه الأفكار والعلوم كما لما ذكرنا من الحكم في ورودها في القرآن إتشاك دي ذاك ذاتشوى سوء المتشابه ذات زما واتو ميداني نا نا tsere na samun lada gwargwada abin da aka mata dannan na fa'idoji a cikin insha Allah. Da zuwa littafin al'imamu zahabi ko shine ne fi habari man alimamu zahabi yana ci gaba da mana bayani akan shekara ta goma sha shida ko da ɗari uku bayan hijira sanata 60 wa salata ashara sanata sita asharata wa salatami'a haka ne ko sanata sita asharata wa salatami'a shekara ta sha shida bayan ɗari uku ta hijira shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya yace wa fiha dakhala al-qarmati ar-rahba bis-sayf was-sabaha a wannan shekara al-qarmati wannan dan kalakatan nan wannan dajjalin nan al-qarmati ya shiga garin ar-rahba ar-rahba tana kasar suriya ne yayi was-sabaha sunan garin a yanzu al-mayadin ar-rahba jiha ne a suriya was-sabaha bisaifi da karfin takobi wasta ba ya zubar da jini ya halatta jinin mutanen garin sun managalar raƙa ita ma'an raƙa yanzu a suriya ne har ila yau wakatala jama'atan raba biha ya kashe mutane a rabab ko dai zama gefen gari ko kuma ya zama wato abin nan kenan rabab wurin kiwon dabbobi ko wurin sai da dabbobi shi ma dai dama a gefen gari ake shi wata hawala ilahi sannan sai ya sake kama hanya ya tafi alhid alhid kuma a iraki kenan kasar iraki kamar kilomita 190 nesa da magadat wani abin nan ne yanzu site ne historic site archaeological site fara mawuku da hijarar mutanen garin suka ta jifan shi suka hana shiga garin wa qatalu sahibahu abu zawad suka kashe wani cikin mutanen shi mai suna abu zawad fasara ila al-kufati sai ba musu garin su ya wuce kufa tumman Sarafa ya sake dawowa wabana darar samaha darar hijira ya gina wani katafarin gida ya mai suna darar hijira wada ilal mahadi ya ce shi ne mahadi wata tsara a ilayin kullum ribin. duk wani mai shakka wanda zai da addini ingantacce masu shakka irin waɗannan batattu sai suka tare a gaban shi walam ya hujja ahadun a wannan shekara ba wanda ya samu dama yake maji saboda waɗannan kafiran sun tare hanya daga yankin iraki ba wanda ke ratsawa ta bai kin haji ko qabil al-muqtadiri wa bain muqnis al aka samu kuma rashin fahimtar juna tsakanin al-muqtadir Allah halifan wannan zamani na je yika da ɗaya daga cikin manyan kwamandodin shi ne wancan mu'unis zamu zo mu ji ƙarshe ma dai sun suke cire shi mu'unis al suka fara samun rashin fahimtar juna wasta'afa ibn isa min al ibn isa shi kuma yi resign ya bar aikin wazirci wa waliya ba'dahu abu ali ibn muqla al-katib ibn muqla muhammad ibn ali abu ali ash-shirazi wanda aka fasara suna ibn muqla wani mashhurin mutum a tarihin lugal arabiya ya rasu 328 Za mu je a can gaba mun ji wannan shekara za ku ji labarin shi ana ce mishi muqlis al-katib wato the calligrapher wannan mutumin shine mutumin da ya tsara duka sana'ar alkhattul arabi a bisa sigar da kake ganin ta yanzu da larabawa ba sa yi rubutu da kake ganin shi nan suna yin shi ne wani hantsal batsalo don ko bin layi da rubutu haka ya fi kama da na china fiye da yadda yake a yanzu shi ne zo ya kawo su alkawaidul isnai ashar lil khatt arabi wanda da su ne aka gyara kaf shi ne zo ya birkita zubin haruffa yadda ake tsara za ce alifin ba'un ta'un sa'un zuwa ƙarshe shi musu wannan sabon tsarin na yakon abadan hawi hafi kalaman zuwa ƙarshen su da haka jerin su yake shi zai musu wannan jerin wanda ismological ya kalli kowane na haruffa ga 'yan uwansu wajen zubin zanensu ba'un da ta'un da ta'un irinsu daya ha'un da ha'un da jimun irinsa daya sadun da da ko sinin da shinin, fa'un da ba'un ainun da ghainun sai sa su kowanne kusa da junansu sai kuma ita tara sauran wanda ba su da masu kama da su a ƙarshe su kafun da lamun da ha'un da lamun alif to wannan zubin shi kwakwalwar su take kira wannan salam da kake ganin shi kamar normal Dama haka suke ba sannan yake wannan alqaidul isna ashara akwai abin da yake ce a tanƙir ya ya kamata a zuba ɗage-ɗagen nan a tanƙir da a tadwir haruffa masu cycle shi ya yi musu shape ɗin cycle ɗinsu cewa ga standard shape ɗin sadun ga abin da ke mamata shi da nimun ga standard shape ɗin ha'un ga abin da ke mamata shi da ƙafun da shi ke da shi ke ce ma a tadwir akwai almizan a cikin ƙa'idojin shi da ya ƙirƙiro wanda ya shafi girman harafin da tsayinsa da sauransu akwai asaba ya yi kamata a yi saman harafi harafin da ke suke da sama irin su ha'un da ha'un da suke da wani abu a samansu akwai kuma abin nan suna da yawa dai akwai alkhatsul mustaqim alkhatsul munhani al-khatul mutashabik ka'idoji ne da yawa yanzu da ala jama'a wanda suke haramta mutane shiga karatun arabiya na zaka ji wannan karatu ba za ka taɓa jin shi a wani zaure ko a wani karatun raddi ko na ustazanci ba ka taɓa jin shi ko karatun ne a cikin ilimin musulunci yana da alaƙa da tajwidi yana da alaƙa da rasmul huruf yana da alaƙa da da adabi yana da alaƙa da nahwu sau haka akwai ilimi da yawa da jama'a ba ma iya koyon su a gargajiyanci in kana so koyi wannan kaje ka bi abin da ake cewa arabic calligraphy al arabi ilimi ne mai zaman kansa to wannan malamin kusan shine za a ce revolutionary gaba ɗaya na wannan ilimin sannan a yazo ya karshe abin da ake cewa zakharafatul huruf kwalliya kwalliya ga harufa daga nan da aka yi kiro irin kwalliyoyi da ake maharufa irin da ake yi a cikin bangon littafi ko wani abu shi kirkiro su shi kirkiro su tun kafin a san za fi uwar wadda ta haifi uwar wadda ta haifi eh, bill gates mai kwamfuta su ma nashin su kai adoptin su kai computerizing su kai digitalizing ɗin su su ne ake amfani da su yanzu da za ce khatul rika eh, khatul eh, abin nan traditional arabic wane ne sakal majalla wane ne kalli ga iri iri in kana dubawa jikin wata ko wani abu makamanta sun fi kala dubu ko su duka asalinsu daga waɗannan mutanen ne amma za ka ji wannan mutumin yadda rayu take karewa cikin bala'i da jarabawa ƙarshe sai da aka dace harshen shi da ransa kuma waɗannan sarakunan da yake musa aiki za mu cikin tarihin shi da Allah ya gafarta musu shi ne ce wa fiya tufiya bunan alhammal wannan wani wani wali ne cikin waliyai cikin cikin zahidai ana ci mishi bunan ana karanta a ce bunan bisbami ana kuma cewa banan banan bil fatatin alhammal sunan shi abul hasan al-zahid nazilu misr mutumin wafi kasar iraki kuma yayi zama ya zauna kasar misra wa shekuha kuma shine shehin wannan kasa wa kana zaman zilatin azimatin fi nufus yana da daraja a idan mutane wa kanu yadribuna bi ibadatihi al-masal ana kwatance da shi wajen ibada wa sahibal junaida kuma ya zauna da junaidu wannan babban sufi din wa haddatha an al-hasan ibn muhammad ibn za'farani wa jama'ati wadannan malaman sa kenan wasaqahu abu sa'id ibn yunus wa qala yace tufiya fi ramadan ya rasu a shekarar nan ta 316 cikin watan ramadan wa kharaja fi janazatihi aktharu ahli misr za a fita sa, mafi yawan mutanen birnin alkahira sun fita da jana'izar sun bi jana'izarsa wa kana shay'an ajiban taron da aka yi taro ne mai ban mamaki an dade ba ga irinsu ba yawan jama'a da sauransu alimamu imamu zahabi ya ne tarjama cikin shirar alamin lubala ya ambaci abubuwa da dama cikin karamominsa da halayyarsa da gaskiya mata yake cewa kana layi a kudu minar dawlati shay'an ya kasance baya karban komai a hannun baya an san kyauta ko sadaka ko irin allowance da zo ke ba take ba malamai baya karba eh, akwai malamai da dama waɗanda suke ganin cewa karban abu a hannun gwamnati ba daidai ba ne. sun dauki azima kenan duk da asali fa ba wai haram ba mu yanzu mutane saboda zafin kai suna ganin ma haramun ne gwamnati ba mutum wani abu ya karba ba haramun bane zama wanda ya ga yana su bai ya karba wato a matsayinka na ɗan ƙasa ko malami ko mai wa'azi ko wani wanda aka masa wata gobara aka baka tallafi in karasu so yi karba halas ne domin sai na Umar gashin mun yana ba sahabbai ya kara musu ko sai Aisha suka ce ma kafin wani ya kare wani na zuwa Aisha sadaka take da nata kawai ba abin ta ci kawai ta iya abin da ta ci ta da 'yan ɗakin ta su amra cikin sadaka da sauran saboda idan gwamnati ta ba mutum wani abu na intervention ko na palliative ko wane ne al'aslu in dai ba kai ka je kai roƙo ka je ka wulaƙanta kanka ma aka aka baka halas ne a shari'a ba ta karba da aka halas ne gwamnati ta ba malamai kuɗi halas ne gwamnati ta ba malamai mota halas ne ta gina musu masallaci ta halas mu daina wannan zafin kan jama'a idan wani kuma ya ga min babil azimati shi bai so ko bai da bukata ko saboda wata maslaha da yake ganin ta fiye masa ya ga bai da bukata to ya halasta ya ki karba domin ko abincin gidanku ne in ka gara maka ce da gara da ta abincin gidanmu ta duk muna matasa lokacin mutane ka fara samun kuɗi yana daga cikin a gane ka fara samun kuɗi shine ka bacci abincin dare a gidanku ba haka bane wani in gari yawa ba za a karya a gida ba sai a fito da aje a sai waina a sai dan wake a sai funkasau ta haka ake a cikin garuruwan nan namu na Hausa wannan alama ka fara zama namiji kenan ka ɗinka wa kanka kayan sallah amma kana nufin shi kenan zuke ba maka haramce sai nufin haka su zama da Allah mu dinga bin abu yadda yake a ilmance su wani malami ko wani mai wa'azi ko wani wanda yake da bukata idan wata dauki kuɗi ta bashi dama dukiya al'umma ce a hannunsu to yanzu suka bashi sun bashi halal amma mu yanzu ana wani ma za a gan shi da sa ne ba a san inda ya samu ba bisa zargi kawai da tsegumi sai a ce gwamnati ce ta bashi sai a ce ai kaza ne shi ba haka bane da ma a addini ba haka bane wannan kuma duk wanda zaka jira faɗa wannan magana bai taɓa kawo maka aya ko hadisi da haramta ba sai dai kawai shi dai ya tashi da wata sakafa da wani tunani nashi sai ke ganin kowane tunanin ilimi ne ba ilimi ba ne saboda haka irin wannan misali da ce baya karba ya halatta yake karba a da ce haram bane wani kuma aka bashi ya karba imam malik da muke takawa da shi yana karba kudi a nan in ta bashi abu hanifa zai karba ma bai taɓa cewa haram bane Kasan ku dai mun fi kusa da imam malik da abu hanifa ku anan malikiya muke bi kasan mu kasan malikiya ce amma ya zo a tarihi cewa wani kaza haruna shi ya bashi kyauta ya karba wani kaza ya bashi kyauta ya karba shi kuma abu hanifa an bashi bai karba ba misali saboda haka ya halasta ga wanda yake da yake so ya karba ya karba ga wanda zai so ya bari abinda bai halasta ba shine tasharruf mutum ya ci zuwa yana wulakanta kanshi yana yana yana yana neman sai an bashi ba ainihin bashi ba har ya wulakanta to wannan shine bai halatta ah wa fiha abubakar abdullahi ibn abi daud sulaiman ibn ash'ab as-sijistani sai kuma malam abubakar ibn abi daud ibn abi daud ah malam sulaiman malam abdullahi dan sulaiman ibn al-ash'ab wato dan gidan mala abu dawuda abu dawuda da yake shara wahu abu dawud shine suleiman ibn al to akwai ɗan shi abdullah shi aka sai da abubakar ibn abi dawud mutumin sajistan sajistan yanzu iran ce da afghanistan to ba mu san ina ne yankin nasu ba wallahu a'lam gashi ne yace al ibn al malan dan akwai dadi irin wannan ko malan dan malan akwai dadi wuri daga sajistana sanata salasina wa mi'atin an haife shekara ta ɗari biyu da talatin wani na sha'a bi naisabur ya taso a nai naisabur wa gairiha da kuma wasu garuruwan da ina baban shi ya tafi sai tafi da shi wata ne min muhammada min muhammad ibn aslam a aqusi malam muhammad ibn aslam a shi ne, Awon shaykhin lahu shine farko malamin su a lokacin da ya gamu da wannan malamin wanda malamin ya rasu shekara ta ɗari biyu da arba'in da biyu shi kuma zai shekara ta ɗari da talatin kamar da muka kaga in ma sun gabu da malamin a shekarar ƙarshe a rayuwarsa to yana shekara goma sha biyu kenan me yasa ne bashi wannan falalar Shi ne baban shi ya fita da shi yawon ilimi tun yana ɗan yaro tun yana ɗan shekara bakwai baban shi ya fara fita da shi shi za ya ba da labari ya ce na halarci da na jana'izar ishaƙa ɗan rawiya an tafi da shi eh, garin bagdad suka tara isa ga ɗarrawuya ya rasu shekara ta nawa kenan shekara ta ɗari biyu da talatin da takwas yana da shekara takwas kenan wato bayan shekara ɗaya da fara fitarsa yana cewa ina tuna jana'izar isa ga ɗarrawuya da na je ice na ga manyan malamai sa ta kuka an ce waye wannan ya rasu aka ce wani babban malami ne da suke ji da shi ice ta neman ta wannan ba ya daga cikin advantage ɗin da ya samu shi sa har wasu cikin abokan baban ba sa jin daɗin abu ce ka zo mana da ɗanka cikinmu ga shi yaro ne mai hazaƙa so da kana iya kai magana da girman ka sai ce ba haka bane ko ya tada ka ce <laughs> kai don kaza kazan ka ka zo kuma wannan dole ne za ta dan yi mutum ba daidai ba ko eh malam malam eh, ibnu abi dawud shi ma ba shi ba ba kyalle bane shi to da ka yi karatu a gun wannan wa isa ibn zagba wa khalaika da wasu malamai da yawa irin su Ahmad ibn Salih irin su Ali ibn Khashram eh, irin su Abbas ibn Yaqub ar-Rawaji wanda waɗannan kaga sun kaga da su Bukhari ba su malaman su Bukhari ne amma ya riske su to sai zama ya samu isnadoji ga jajjeru dan haka da ya zama malami ɗalibai suka yi ta musabaka zuwa wurinsa su ibn Hibbana su Addara Qutni su dalibansa sun yi musabakar zuwa karatu a wajensa bi khurasana wa shani wal hijazi wa misra wal iraq wa asfahan duk waɗannan garuruwan ya tashi shigan su yana fita yana koyon karatu wa jama'a wa sannafa ya tara karatu irin littattafai da dama wa kana indahu min an abi sa'id al-ashad 30 hadith yayi riwayan hadisai talatin daga abu sa'id al-ashad ya same shi a kasar bagadaga yi wata ɗaya a wurinsa ya ce bayi da kuɗi ma sai wani ɗan abu ne ya siya kawai kama a ce ya je albaƙilla kama a ce ya je sai kawai tunkuza ko ko kukumba ya ajiye a ɗaike shi wani abu wanda ba abincin ƙwarai ba ne kullum ya gwaguya ko ya a ragowar gurasa sai ta gun malamin ya wuni haka ake ta ɗura mai karatu sai da ya koyi tsakanin hadisai marfu'ai da asarai da maqtu'ai sai an shiri waya 30 a wajen shi qala shahin qala abi dawud yumli alaina min hizbi akwai wata kisa ta faru ita ce wannan ita kaita ta ibn abu dawud ya kasance yumli min hizbi yana bada hadisai daga haddasa wa kana yaqidu ala al-minbari ba'da ma aniya bayan da ya makance yana zauna akan minbari wa yaqidu tahu bi darajatin ibnuhu abu ma'mar in ya a kan wani mataki sai ɗan shi zauna a ɗayan wajen a ƙasa da shi sai wa biye da yi kitabun ya rike littafi ko ya kula ya ce da mu hadisu kaza gabata malam aka ce hadisin da safa kawai sai ce haddasana fulanun kala haddasana da an kula da an kula ne? an nabi sallallahu alaihi wasallam kala kaza kaza kaza Hadisu kaza kala na haka ne yin hadisan kawai ana kira ne suna hadisan yana rawaito musu su da ka to kafin ya makance ya taba zuwa wani gari ya je sai ya manta tafansa bai zo da su sai suka ce musu hadisi sai musu imla'in riwaya riwaya dubu uku da ya dawo bagdad kusan yana da makiya sosai ya tara wa kanshi makiya na magana magana kan wannan sai sai suka ce ƙarya ne wallahi ƙarya aiki dole sai an samu kurakuri a cikin hadisan sai aka tashi mutum aka bashi abin hawa aka bashi kamar ce aka bashi kuɗin mota kenan aka ce ka je gari kaza ka biya a kwafo maka wannan riwaya kamar yadda ce a je a nemo mana rikodin din sai suka ji suka an so riwayar da ya bayar suka biya kuɗi aka musu nasahinta aka ce mujalladai ne guda shida suka bi suka kwana da kwanaki suna neman kwarakwarai shi ya suka kama shi da kwarakwarai guda shida kuma suka san cewa to yayi kokari gaskiya sai magana ta mutu sai magana ta mutu Allah ya kyauta tufiya fi bil hijjati ya rasa watan bil hijja a shekara ta da kenan wa qala muhammad bin ubayd bin Abdullahi, bin shakhir kana zahidan nafika ya kasance mai zuhudi ne mai yawan da mai yawan ibada salla alaihi nahwu 300 alf insanin aw aksa sama da mutum talatin suka mai sallah ko fiye da haka yana littafan shi mashahurai akwai kitabul masahif ko akwai kuma musnadu aisha akwai kitabul ba'ati wan nushur akwai kuma mashahuriyar ha'iya dinan ta ta aqida zaka ji wasu waɗanda ba san kan ilimi ba suna cewa suna suna danganta ta ga malamin su ga baban sa a'a ta dan ne wannan ha'iya da yara suke karanta wa albani sai sun ne ilmin sunan kalima sai karatu ne ma eh tamassak ko tamassak <laughs> bi hablillahi to wannan ha'iya ta shi eh وقال عبد الأعلى ابن أبي بكر بن أبي داود صلي على أبي ثمانين مرة أي مبابانا صلى قاوى يا كيسو تمانا وتون أي صلى قاوى على قاوى وسسي وسسي ya kai abin nan haka ibn abi dawud kamar da muka ambata ya fuskanci adawa sosai a zaman shi a bagdad da gaskiya da suka ja mun shi adawa da mutane akwai bambancin mazhabi shi ya kasance shine shugaban mazhabin hanabila akwai kuma masu mazhabin da ba na hanabila ba kamar su alimamu tsabari wanda ya rasu ɗari uku da goma ɗabari wanda mai tafsiri mu'asirinsa ne kuma abokin hamayyarsa sa irin ɗabari ya rasu shekara shida sannan shi rasu Allah gafarta musu gaba da sun dinga rikici saboda shi tsabari ba shafi'e ne kuma wanda yake kusan mustaidi ne mutsakil bambance bambancen ra'ayoyin karatu ya sa ɗalibansu sun ta yi rigima da juna kuma su ma sun shiga rigima sun taiwa junansu harbin iska da raddi da gugar zana ire-iren waɗannan abubuwan da ba su karasa ɗan adam da su kuma shi ibn abi dawuda ne ya latsana wa ɗalibansa wato tuhumar da aka yi wa Alimamu tsabari cewa ɗan shi'a ne rafi wanda a sanadiyya haka da ya rasu waɗannan ɗalibai suka gangan ko suka hana a fita da shi daga anguwa cewa ba za a kai shi makabartar musulmi ba dole a gidan shi kawai a karfe shi Allah ya gafarta musu wannan duka kurakuri na dan adalci na ɗaya kenan na biyu kuma a ibn abi dawud ya kasance mutum ne wanda yake mai zalakan magana wanda yake baya ganin ido bai hana shi cin kai saboda haka yayi rigima da mutane da yawa naka makiya da abokan gaba sun mai yawa a garin sannan kuma yana da hazaka kasan ko mutum idan yana da hazaƙa da ta ƙaru a kan sa'anninsa ta wannan kare ma yasa dalilin hasada da gaba kamar yadda ya faru da shafi al shafi wannan kici abin da sa mutane suka yi takin sha a zamanin sai da yago a Bagdad da ya gamu da masoya su al Ahmad ibn Hanbal da yake so sun san darajar ilimi sai suka gan shi a matsayin mai daraja saboda kina ga Abu Dawuda sai inda kanta labarin shi zaka ji akwai abubuwa da yawa da ake suka shi da Ibn Abi Dawud akwai abubuwa da ake suka shi da yawa akai amma dai kamar da yake fada malami ne mutumin Allah mutumin kirki wanda kuma yake da nashi kurakuran na dan adam Allah ya gafarta mana mu da su gaba daya so wa alamata abubakar bin sarrat wasmuhu muhammad bin sari al-baghdadi annahu sai kuma as-sarrat malamin nahwu sahib al-usul fil arabiyya litafu al-usul fil arabiyya wala huwa musannafatun kathira yadi tafi da yawa min ha sharhu sibawi ya sharhu al-kitab akhadha an al-mubarrid wa kairi. wa kana mughran fi tsarabi wal musiqa ya kasance ya rudu da jin kiɗa da jin ganga yana yana sauraron makara ana zuwa gida ne kiɗa malami ne amma kuma irin kamar ka ce social ustaz ke nan ko social ustaz ake cewa ya ga malami dan kallon kwallo malami dan mutum dan jagaliyar siyasa ko ga wani malamin ma gashi nan dai abubuwa dai jarabawa iri iri ga sunan dai a rayuwa Allah ya kyauta eh وفيها محمد بن عتيل بن الأزهر البلخي الحافظ شيخ بلخ ومحدثها مال من بلغ مال من حديث بلغ سيد المسند والتاريخ وغير ذلك سمع علي بن خشرم وعباد بن الوليد الغبري وطبق أسهما ما لم يشكل وفيها أبو أوانا شكما الإمام أبو أوانا الاسترائيني كنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الاسرائيلي الحافظ mai littafin musnadu abi awar sahibin musnadu sahih arhala ila Shani, wal hijazi wal yamani wa misra wal jazirati wal iraki wa farisa wa asbaha iya yawo a garuruwan warawa an yunus ibn abdul a'la wa ali ibn harb wa tabaqatihima wadannan duka cikin malamansa wa ala qabrihi mashhadun da isra'il Ƙabarinsa akwai wurin ziyara a garin isra'il na ƙasar iran Isra'il birni ne a ƙasar Iran yana nesa sosai da Tehran kamar tafiyar sama da kilomita 700 tunan ne garinsu kuma har yanzu akwai kabari da wurin ziyara irin na 'yan bida da ake zuwa a yi wa kana ma hibdihi faqihan shafi'iyyan kasan suna yin kuraren malamai da yawa irin waɗannan wurin malami ne mahaddaci kuma shafi'i imaman limani malamin sa limamu abu suleiman tabarani shi murabu sha hudu sai mu shiga usulul fiqh ala manhaji al hadith daga inda yake cewa alqaidatu saniya shafi na ɗari da biyar. Ƙa'ida ta biyu a cikin ƙa'idodin da yake magana kansu a nan ita ce da yace annafiyu alwaridu fil kitabi was sunnah المراد به wajib الكمال الواجب وليس نفي kamalil mustahab. inda ka ji an kore a ce la salata liman kaza ko la yi a yu'minu kuma hatta kaza ko la imana liman la kaza shine nafi korewa a ce an kore imani an kore cikar abu a cikin Qur'ani da Sunna to nafil kamal ba ba nafil mutabba na an ce misali an ce la yi a yu'minu kuma hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ai a wata wacce muke imanin tsayin ku baya cika za ka samu wani mumini wanda la yuhibbu li akhihi ma yuhibbu nafsi shi anani ne ko ba za a ce bai da imani kwata kwata ba sai ya ce bai da cikar imani amma yana da aslul iman mu kiyaye wannan kaida in ba ka wuce ka ta kafarta mutane ko ka ta fasikantar da su ba kuma haka abin yake ba قال ابن تيمية في القواعد النورانية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك المسيء في صلاته بأن يعيد آه الصلاة النبي يأمر شيء خلاد ابن رافع شواية حمد صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وأمر الله رسوله وأمر, وأمر الله ورسوله وأمر الله ورسوله إذا أترك كان مقتداه الوجود umarnin Allah da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka faɗe shi a sake to wajibi ne وأمره إذا قام إلى الصلاة وأمره إذا قام بالصلاة بالطمأنينة كما النبي أمر في الشيء وأنك تاشي صلى كنسو كما أمره بالركوع والسجود كما يتشي مشي كي ركوع كي سجود وأمره, وأمره المطلق على الإيجاب أمرنا الله أمرنا مزال الله صلى الله عليه وسلم وزرتيني وأيضا قال له كما النبي يتشي مشي فإنك لم تصلي sallar da kai ɗin nan ba kai sallah ba fanafa an ya kuna amaluhu al-awwalu salatan annabi ya kora samuwar wancan aiki na sha matsayin sallah gashi ma yayi aikin wal amalu la yakunu manfiyan illa idza kana tafa shay'un min wajibati aiki baya zama abun korewa sai ya zama cewa wani sashe na wajibinsa an ya lalace fa amma idza fu'ila fa'ala kama wajabahu Allah azza wa jalla fa innahu la yasihu nafihu li intifa'i shay'in min al-mustahabbati Allah da sabbi wajibi wajibatin amma idan mutum ya cika asalin rukunan to aikin ba zai zama ya ya lalace ba dan da wasu abubuwa musabai ba in a ce mutum ya cika tsayuwa ya cika ruku'u ya cika sujuda ko da bai cika sauran abubuwan na zikironi da sauransu ba to aikin ba za a ce ya lalace ba wa amma ma ya kulu babun nas abinda wasu ke cewa inna hadha nafiyun lil kamal wannan da annabi yace fa innaka lam tusalli nafiyun lil kamal fa yuqal lahu na'am huwa nafiyun li kamal huwa nafiyun kamali lakin li nafi kamal al wajibat aw li nafi kamal al mustahabbat sai a tambaya kai gaskiya ne nafiyul kamal ne amma kamal al wajibat ko kamal al mustahabbat amma al awwal fa haqqun anan wannan game da wannan na musul salati gaskiya ne nafi kamal al wajibat wa sani fa batil amma game da nabi nafil kamalil musabat ba daidai bane wala sa bi domin da shi ne ba zai ci mishi ya sake ba fa amma shay'u idza ukmilat wajibatuhu fa kayfa yasihu nafi abinda wajibin shi ya cika ta ina za iya kore shi wa aidan falau jaza la jaza nafi salati ammatil awwalin wal akhirin za a ce duk wanda ya salla ya zama ya tauye wani abu cikin kamalul mustahabbat to da an kora sallar mutane da yawa cikin mutanen farko da ƙarshe da yawa sallar mu ba ce lianna kamalul mustahabbat min andaril umur domin samun shi abu ne mai karanci nadiri jiddar wa ala haza, karkashin wannan fama da'a min nafil a'mali fil kitabi was sunnah fa inna ma huwa intifa'u lintifa'i ba'd wajibati sana ka daga ji an kora wani aiki a cikin ƙura'ani ko sunna to korewa ne na cikarsa yana ce wanda ya kaza ya kaza fala salata lahu wanda ya kaza ya kaza ya ma lahu to a yi siyama lahu kamila shi sa wannan ne inda ibn hajji ya samu kuskure ya ce idan mutum ya yi giba to kawai ya sha ruwa bai da a bai da kamalu kamalu na nazahati siyam ya rasa amma asali wajibu siyam ya same shi kuma gani haka mutumin da ya yayi sallah cikin sallah yi waje aka ce bai da sallah ai dai da sallar shi cikakkiya haka mutumin da aka ce in yayi kaza ba shi da imani eh, la yu'minu man bata shaba'anun wa jaruhu jau'an ko wanda ya kwana a ƙoshe makwabcinsa da yunwa bai da imani zai ce kawai zama a wanda yake halalu dani ko auren shi ya mutu ba za a rufe shi a kamar wata mumine ba Ka gaba haka bane ana nufin bayi da kamalul iman mu kiyaye wannan jama'a yana da muhimmanci kwarai na sai yace alƙaida ta salisa alƙaida ta uku ita ce dilalatu liqtiran abin da yake dilalatu liqtiran ita ce a faɗin lafazi biyu ko jumla biyu ai adafi tsakankaninsu sai kuma a ba su hukunci ɗaya wannan hukuncin da gaske ne suna daidai wa daida a cikinsa ko suna da bambanci kaga mutane eh, za ka ji suna faɗin wannan ƙa'ida ba su masu mai take nufi saboda ba su karance ta a ilmance ba mu gane asalin tarihinta. Shi ne, ilhaƙo hukumi ahadi shay'aini al-muqtararai Nufin muqtaranaini a liskar da hukuncin umarni ko hali ko nagarta ko barna a ce to ya shafi ɗaya dukansu biyu saboda an jera su kamar innamal khamru wal maisiru wal ansabu, wal azlamu, rijisun min amal shaitan tunan wannan da aka ce rijisun min amal shaitan shine hukuncin ko shin dukan su ne rijis din shine ita kabiyar shin giya rijis ne maisaru rijis ne al ansabu rijis ne da sauransu ko wasu ne daga cikinsu wasu ba rijis ba abin da ya kawo wannan kabiyar saboda an samu wasu nusus da suka zo da wanda kuma mun yadda dukanmu masu magana a cikin karatu da mun karanta su mun yadda cewa hukunta su ba ɗaya ba kamar misali da Allah ya ce kulu min samari wa atu haqqahu yawma hasadi kaga kulu min samari ba umarni ba bane wa atu haqqahu kaga an ba masu wuri guda kuma duk mun san cewa wannan kulu din halas ne kawai umarni ne ya ala alal ibaha wa atu haqqahu kuma umarni ne yadullu ala al-wujub kaga dilatu ikran aquna la ta'mal haka idan ka ɗauki misali man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal kaga an yi iktirar ya yi azumin ramadan ya biyo da shida kuma duk mun san cewa hukuncin su ba ɗaya bane shi ba ko ina ne idan aka jero zance hukuncin shi ke zama ɗaya ba so da ta iktirar akwai take mu'tabara akwai take mulghat shi ka Allah duka kamar albani yake ta ba bai usuli ba mutane yace kaman yace kaman <laughs> kaman kaman ma ka taso da ne kuma a bashi da bindiga shi <laughs> ke kaga ku barra za a zo gani eh kullun na tunan da magana ta mal albani lokaci na maraka tun irshadul fuhul yace yadda ka san soja ne an tabbata ya ce kuma ce a bar da bindiga shi ayi tare ne to shine kamar mutum da ya qur'ani da hadisi babu usul fiki duk mafiyar rigima da kaji mutane ana yi da su irin wannan ce ba su san lagon karatu da ilimi ba amma kuma sun haddace su sun gaba mutane fitina cikin al'umma yanzu sa ce fasiki ne kafiri ne matacce ne dan bid'a ne jahili ne munafiki ne duk waɗannan kalmomi ne masu nauyi amma za ka ji mutane sana yi talakin su ba muhallin su ka ji kamar yadda ka san kawai ka ce Allahumma tawaffani tawaffani al'ad kawai kamar ka ce kawai Allah kashe ni kawai huta wai da daɗi ya ishi ɓarawar zuba ya ce Allah kashe ni huta <laughs> kai wani ƙasar na sai Allah wai lokaci ne ka duwa kana abin nan wala mu ɗan ƙara ba wai mu ɗan ƙara ka ya ce ƙalibin um, uh, alƙayin fi baɗa ilfawai yin alƙayin yake cewa a cikin birar alfawai musamman da biyu ce dilar su likita ne sannan haru wata hafi mautsirin wa ba ba'afu hafi mautsirin wata sawul amurai fi mautsirin hajiman yake ya ce wani wuri tana da ƙarfi wani wuri tana da rauni wani kuma tana zama ƙarfinta da rauninta tsaya da aka cika wanda za ka ji jama'al muqtarinaini lafzun ishtaraka fi itlaqihi wa farqa fi tafsilihi qawiyat dilala idan aka ce yace idan aka samu lafazi ya haɗa guda biyu wa lafazin da sun yi tarayya wajen sakinsa amma sun bambanta wajen tafsilin to sai ce karfi kamar yadda annabi ya ce al-fitratu khamsun kaga an haɗa su guda yanzu hamsin ɗin nan an haɗe su da lafazi guda ɗaya ishtirak ne yanzu na lafazi ba na haɗari ba to anan ta yi ƙarfi dole hukuncin sai ta fita tare haka asharun min al-fitra sannan nabi ce da kaza da kaza da kaza to shine jama'a al-muqtarinain lafzun ishtaraka fi itlaqi lafzul khamsa da lafzul ashara guda ɗaya ne kuma kaga ya haɗa abubuwa da yawa to anan take yin ƙarfi fa idza jama'at al-fitrata جعلت زينة الفطرة بمعنى السنة والسنة هي المقابلة للواجب لوفى الاستدلال بالحديث على وجوب الختان yace idan ka kalli wannan idan aka ce min sunnati ko ashirin min al-fitrati a ciki akwai dada gashin baki ko akwai dada gashin hammata da na mara a ciki kurkura baki a kuma akwai mene al akwai kaciya kuma kaga matsayin su ba dai bane duk da karfin dilala ko sai shi ne ce fa idza filat al fitra bi ma'ana sunna da aka ce alfitra fitra in aka ce an ɗauke shi a matsayin sunna to zai zama hadisin zai zama yana nuna cewa wajil muqabila lil wajib da ufa dilalu bil hadisi ala wujub al kuma ka ɗauki sunna anan alfitra a anan da ma'anar sunna wacce ke sunna kishiyar wajibi ko mun gane akwai wajibi shine dole akwai sunna wanda yake ba dole ba ko to muka ce alfitratu anan ma'anarta sunna ne kuma a cikin goma na mace hadda kaciya to wannan hadisin yanzu ya faɗi yayi ba za a yi hujja da shi akan wajibcin watin kaciya ba yana matsayin kaciya matsayin shi ɗaya da ga gashin baki sunna ce ta fitra lakin tilkal muqaddimat masnu'atani makadoman da ya faɗa ya fada a baya masnu'a ta ni falaysat ah, al-fitratu bi mufrad bi murad bi warfati bi sunna anan fitra ba sunna bace wala sunnatu fi lafzi nabi sallallahu alaihi wasallam hiya al-muqabila lil wajib bal zalika itilahun wad'i wannan wani sabon istilahi ne da aka samu daga baya la la yuhmalu alayhi kalamu shari ba za ka ki magana annabi akan sa ba wa min zalika qawlu sallallahu alaihi wasallam da annabi yace haqqun ala kulli muslimin an yagtasil yawm al-jum'ati wa yastaka wa ya massa min tsibi baiti yanzu kago shi ma wannan an faɗi abubuwa guda uku an yi tasin wa ya saka wa ya massa min tsibi baiti kuma aka ce duka haƙƙun alaihi hadisin ya cikin bukhari ko إذا كان حقا مستحب مستحبا في اثنين منهما كان في الثالث مستحبا idan ka ɗauka ma haƙƙi ne daga cikin mai girma a abu guda biyu su ne mai na farkon wanka da kuma asuwaki, amma dai sa turare musabi ne da kai nauyin su wa amma al-mawdi'u alladhi yadhharu ba'fu dalat al-iqtiran fi fa inda ta'addud al-jumal to aka jero abu aka ce da kaza da kaza da kaza da kaza kowane daban-daban wasu kalu kullu wahidin minhuma bi nafsiha ka qawli kamar da yake cewa la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'ib wa la yaktasilu fihi min al-janabati guda biyu la yaqulanna ahadukum fil ma'i da'ib jumla ce wala yabulanna fi wala yabtasil fi min janaba jumla ce ta wannan da take kitara da mai rauni ce anan da zai a ce hukuncin hanin duka guda biyu matsayin su daya dan wannan jam'in kadai ba haka la yuqtalu mu'minun bi kafir wala ahadin fi ahadihi kaga su ma wannan hukuncin su nauyinsu su ɗaya su ba dai bane wannan suna cikin bukhari da muslim wancan yana wancan lafazin abu dauda ne na aljanaba min فالتأرض لذات الاقتران ها هنا سجاة الفساد وني يبدو لإساء نم تريد مقبرنات ميوة فإن كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها وسببها وغايتها منفردة عن الجملة الأخرى كو تتنا دم ألت دم وكن تنتبع في أن وما تنتبع واشتراك ما واشتراك ما في مجرد الأقدي لا يوجب اشتراكهما فيما وراء ذلك kare da suka hada shi zai sa kare a wani abu makamancin haka wa amma mawqin tasawi fa haythu kana al-aqfu zahiran fi taswiyati wa qasada al-mutakallimu zahiran fi tafarti al-farqi fa yata'aradu zahiru al-lafzi wa zahiru al-qasdi fa in galaba dhuhuru ahadihima utibra wa illa tuliba tarjih inda suke zama daidai wa daidai shine inda ya zama zahirin su ya bayyana cewa zahirin an nufaci wannan ne واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام هذا أدفي ne sai aka gane shin wannan ta takawan iri ɗaya ne game da su to sai a nemi yayi tasawi kenan daga nan za a nemi cewa to wanne ne shin idan ya bayyana cewa kasadin lafazin abinda ake nufi kenan to za a yi itibar da shi in kuma ya bayyana ba haka ba sai a nemi tarjihi ta hanyar wani dalili zai na cewa misali matakin takawalla sama yake zan kuce da matakin takawal arham za ka yi nemo wannan dalilin da suka nemo in ba haka ba sai a yi kibari da ita to za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh